بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin littafin fatul jawad askari muna cikin jima'ul khair ko muna shahi na 466 kuma yau muna uku ga watan rajab uku suka waɗi muna uku ga watan rajab hijira ta ma'aikin sallallahu alaihi wasallama 1400 shekara 39 wanda ya daidai da 21 ko ga watan uku miladiyar haihuwar annabi isa dan maryamu 2018 kuma mun kwana min adabil mada'ama ko ba shi na ba to akwai daga ladubba na can abinci ladabi na cin abinci wal masharabati da kuma sha yana da adabu na harko yusammi Allah fi ibtida'ihi wanda zai ammaci yi abinci to in zai ci ya fara ambata Allah bismillah ba sai ya ce rahmanir rahim ba kuma wa ya sinti ha’ihi in ya ƙare ya ce alhamdulillah waɗanga ladubba taƙaice ladabi goma na waɗanda wasu malam ya rubuta suna wasu kun bai rubuta ba amma mun ambaci ta tasmiya ko cewa bismillahi yana daga cikin adab to ta kalilun min al-akali kan mutum ya cika ciki ne kwarai ya kasa shi uku kashi ɗaya abinci kashi ɗaya sha kashi ɗaya numfashi sannan ci da dama sannan mutum ya ci abin da a gabansa sai in ya zan abincin ya saba kila da haidu kana. ko kuma soye na akwai hanji akwai abin nan ya ce musu eh ko abinci zan ciki ne akwai abin nan duba eh ba lahiya ya sa hannu gaba duma duma tsana ko abin ka bushe ko kubewa khiyar sannan kada mutum ya ci ɗari yana daga cin ladabin cin abinci kada a ci ɗari sannan kada ya busa ga abincin da zai ci sannan kuma kada ya sheda cikin makai domin an ce wannan yana daga cikin abin da shahi likitanci wani abu da a cikin jiki ne na cuta yana iya faduwa ga abin nan wani in zai sha ya same shi gashi kuma an ce su'urul mu'min shifa'un to ya tsatsari ga wannan to a na bakwai ya yi muwafaka da wanda ya cin abinci tare da shi muwafaka wurin cin abinci lokacin da duk shi ke ɗiba abinci ya sa gaba ke zan sana haka ɗiba kenan kada a yi mina na bahaushe ta cewa hannu baka hannu a sannan loma ka kada ta hita shi ka ta hita ka in ya zama za ka yi babban loma shi karama to araba ba daidai na ba haka nan wato abin nan a wajen malgi wajen ta tamallugul malgi abin da an kasa gabaki a ludde shi sana'a haɗe to kada zan kai da kasa nan da nan ka abin ga mm. haka nan tamakul wajen akal kasan wani ya ɗebo zai tsaya sai ya ci kuma sai ya kankan sasa ne kuma hannu to akwai abubuwan da malamai suka yi magana shi ya wuce adabu in mutum na wannan cin abinci bai kamata ya ci tare da wani ba wanda zai ɗebo abinci da cikin makai ya ga hannuwa ne gaba ɗaya baka wani ma bayan ya saso baka sai ya suɗe sanai komai suwa to wannan kazami na bai tare da shari'a wani wani abinci kuma yana sa wani iya zauna da kai kina ya loma guda ga kuma samu cikin abincin nan eh to duk wannan yana cikin adab na ekal na cin abinci sannan ya wanke hannu ne da bakinsa in ya ƙara cin abinci daga dasam kada mutum ya gama cin abinci bakinsa kila abinci yana da maiƙo ya gama cin abinci ya haka nan kawai ya sha ya hannu sha hama gwiwa ka san wasu dole haka nan suka ko amma ce aka wai za su ba da shi da <laughs> hmm. to kuma in ya zama salkata adda ruwa za ka shan ruwa to kakka sha ta bakin salka domin yana ya ta kwaso kazanta a buɗe salka a ɗiba ga kohi ko makai ko ƙwarya ko wani kasko ka sha ta nan don haka annabi ya hana ga wannan likitanci na ba illa ba ce wajen mai sha sannan in mutum sha wajen abin nan ga bakin salka dole shi sha da dole shi kwandan to wannan kuma abbi wani sha an hana in ba nono ba eh? a salka muna da salka ai ko kana son ka siya wuta wannan ba tsafta cikin ruwa na ba akwai ana son a samu illa cikin su wurin sha sai so kana gana abin da sha sai kazami wanda wanda yasu ba ba ba ba eh. a to da jarka cikin ruwa ya za ka shawarwa da jarka salka ka sa abin da sa an kai mana ka san da al'ada ba ta take eh to ai galam ba ba salka bane kuma sannan galam ka san abin da ka samai hmm. Hmm. to sannan na na goma wurin cin kada mutum ya dora hada abin kora da bino na ya dora doka biyu shi ya ci haka nan soye sai in ya zan shi hito da abin ya kawo don a ci ko kuwa a cikin iyalai ne yake suna cin to wannan babu laifi hmm. eh ban ji ba eh, to amma dai kasa wanda yanka su ya dauki guda aka ɗauka a baka sannan a dauki wani to mu zo karatu eh o oh, ta matila zaman ta matila ta gangane in mutum ya haka na yana kira zuwa ga ci abinci da yawa yanzu kamar haka da ni in na aji aku shi gabana abinda zan ci in ba haka ne zauna banci ne shi an an annabi sallallahu alaihi wasallam bai ci haka don yana kira zuwa ga abinci abinci da yawa hmm. sai ya dan sauya a ruhu to mu zo yana muke waya kulu wa ya sharabu biya mini ko yana ci shi mai ci yana sha shi mai sha da dama wani mayali kuma ya ci abin da an gabansa abin da ka bi mishi illa an ya kuna da'ama muktalifan sai abincin ya zan nau'i nau'i na babu komi a dan tsallaka aw fi ahli ko kuwa a cikin iyalai ne na aka cin abincin babu komi wala ya qaruna amma kashi hada biyu wala fuku fi ami kada mutum ya busa cikin abincinsa wa sharabi da abincin sha wala yuraqil qaza in akwai ƙazamta ya tushe ta ya karkata ta zubi mun gane karatun ah, wa zilin ina litanafusi in zai shida ya daga makai daga bakinsa domin kashi shida wasu kwayoyin cuta su hada cikin abin nan in mutum ya sha ruwa ya ƙare waya na wulil aymana fal aymana ya ba na dama gare shi ma ya ƙare ya ba na dama in mutum ya ba na hagu ya ba daidai ba ko da ko na hagu na ya zama babban mutum ba annabi ya sha ruwa ba sai na abukan na hagu gare wanda ba abin gaba yana dama gare shi ya ce to in ka da in ba ya ce a rabu na wanda ya fito daga gare ka ya manzo Allah ban ban gamsu ba ko so hmm. mu zo wal ibtida'u bis salami sunnatun to mutum in yazo iske jama'a shi fara mu sallama sunna da domin wanda wanda ya taho wai iske mutane zamne to bai dubin su gaisai shi ka ware musallama in ko mutum ya zo iske mutane zamne ya kallon su gaishe shi to shi ake mai girman kai wayan zura an yabtar abu salami wa radduhu akadu ya an kai sallama mai da sallama ya yi sallama ƙarfi shi wajibi na sallama ku sunna akadu min hukum wala ba asa bihi alal qawaid babu laihi in mutum ya uki gungun mata tsaffi ai mu sallama amma ba a wa yarinya in mata waɗanda yake ba mutu jala na ba wasu abin nan mi aka cewa yaren mata na su ba a musallama eh ban ji ba to dama abin da an ka ce ba a sallama sai ga tsohi mata ba a sallama mutum bai sallama sai ga mata wanda an mutu jalai tsofi ka gane ko amma in ta fara maka sallama ita mace to kana raddi to wajen raddin nan shi akwai karhanci ga raddin ma ko ku a'a musu na to shi a zahiri cewa musu na ina zuwa kuma ne kare in ka iske mutane kai kamar musallama amma ban da mata su mata sai tsohi to in ka iske yaran mata da ba su shi arbi ba sun kai maka sallama kana amsawa wasu malamai suka ce eh ana amsa amma bisa karhanci wasu ko sun ce a bisa ga nadarci na ana amsa to amma sha uh-huh. eh? a bari ku bari in kare sai ku ji in kun gaji sai ku yi magana in kuma kun abin sai mu wuce karatu mu ci gaba to kuna kare ni hmm. muna muna tare da kowa to amma mai da sallama sai in ba ka jin tsoron hitina amma in ana jin tsoron hitina to ba ya wuce ya wuce karanci ma to a in ana jin tsoron hitina game su in an kamar an yi haram sha'anin mata bai da kyau to amma aka ce sai tsohuwa ko su waɗanda ana ba matsala to amma saɓanin yarinya domin magana da ita akwai hitina ƙaramar yarinya to sallama gare ta yana gwada hukuncin wannan hitina ta motsa sai inda ya zama akwai aminci su wannan daban kace ɗalibarka ta eh, ta ma sallama don kana mallaminta to wannan babu komi game da sallama gari ta ka amsa amma an yi son suna da yawa domin in dai mace zu maharamata to komi matsayinka gari ta musulunci bai yadda ku suka juna jiki ba Allah ya sauƙaƙa sosai hmm. ne Eh. eh wannan sai kai sai kai sallama ka ga tsohi cikin ko eh wazo eh ji ba ba zama da kaka wani zuwan wahidu minar jama'ati mutum guda in ya sallama cikin jama'a ya isa ba ka cewa aiwa wani bai min sallama ba a aha babu illa in ya isa kan raddi ko kamar cikin jama'a ya mutum guda ya raddi shi ma ya isa a mutum wanda wanda ya sallama shi a da lada wanda ya raddi shi a da lada hmm. wata shemitul adisi sannan kuma an sunantar da gaida mai atashewa in mutum ya atashewa to ka gaishe shi wani ulin amma shi mai atashewa shi kowai ya sani ya bayyana bilhamdulillah kada mutum shi atashewa shi alhamdulillah ya boye kowa ya shi wace ba ku ce mai ba ce abin da ya rahamuka Allah ba sai mu ji ka ce alhamdulillah ce ai na ce to kace ba baka wadi ajiya waka eh <laughs> sai ka amsa mata hmm. mun gane shi ko wa wata ku amma mai ake cewa in yake alhamdulillahi lokacin da yake ake cewa din nan to ya sa hannu ne ya rufe huska ce kada ya ba huska ta saki kun gane shi yi gami da samu ko ba daidai ba ne gaba ɗaya nusa askari ko da gari ta hatta hin hmm, yi runa hmm. ka'un na mai ruwa wala ya hajjuru musulman fauka salasin ah, musulmi kada ya ce ma ɗan uwa ne musulmi saman kwana uku illa li bid'atin sai don bid'a ashe in mutum musulmi ya hawo bid'a ana kaurace mai har magana ana yi da shi don ya gyara eh, don haka kuskuren da mutane ka samu kenan in mutum ya yi laihi sai a rungume shi a gwada mai laihi ne sai ya zarce ga laihin amma in mutum ya yi laihi sai a gwada mai ya yi laihi don ya gyara eh? ta yawa mm. eh, haka eh. in kai mai in bid'a ta bayyana wadda za ta tuta ma'addini ta kima magana ibada ta yi wata bayyana wadda ba ta da kyau ruhu man ladhi yabda'u bi salami ba an ce musulmi kai ƙarfin musulmi ba to wannan cikin su wanda yi wanda ya fara mu juna da sallama kila wani juri na hada ku ko kun ka samu wata matsala ta rayuwa kowa ɗauke mu kai an kwana uku sai ka murshi da shi kaga alamun shi bai sauko ba sai cewa na salamu alaikum wani to yana a awa kaya raki to wurin Allah ka shi muna tare da ku to mu zo wal istizanu salafun ko neman izini ukuna wa in uzina lahu in an kai mai yardi ya shigo mutum na ya zo gidan wani yana son abin nan ya shigo to kada ka fada gidan mutane ɗaya babu sallama ya nemi dama a ba dama don ya shigo kai ya kai ya ce wa gida ai babu mata shi wanda a ciki kasani ko zindir yake tun shi ɗana daidai na kaga al'aura ta to ya nemi izini ya shigo in an yi mai izini to shi kenan wa illa in sarafa in ba mai bai juya to kaga ai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana ga wani da ke leki yace law a'lamu annaka tanzuru wallahi da na san kaina annan kana kallo ladan da na soke na ya suka sai yi nika a cikin idanunka da wannan sujiya wallahi ina na san kai na kalike da na da na daka ma sun ja cikin ido mun san sun jiya ko sai ko ya kamata ka san sun jiya yana nan da mun ka shi mu dukawa ka san shi kai ko hmm. Kasan in ke da masu gyara takalma gyara ka an wani to shi shana ka gane ko Allah da da na suke ma ijiya shi to mu zo hmm. don haka mara abdullahi sika ya kai matuka ga hana shiga gidan mutane da kuma tsayi cikin tsakiyar gida ya ce kana kallon iyalan mutane ya ce ba wanda ka shiga cikin tsakiyar gida shi tsaye yana kallon mata mutane wa wanda wa a tafin ko ba ka ce ba a a eh? to da siya yanzu ha a ko da siya yanzu haka shiga wasu to Allah ya sauƙaƙe to mu zo to ya ce assalamu alaikum ya kai uku aka ce shi wai wanana na kada ce ni na wani son mai nafta wuya mace kai ne in an kace kai wana ni na wani dan wani wanda a wuri kaza ba a gane ko na to kun gani shari'a tana kariya ga mutum domin irin yau inda ake wanda ya ma sallama ɗaya kace shigo bai faɗi ma ko shi wani na ba ai ga inda muke yau ba wuta ba wala yanzu rufi yanzur fi manzil qaumin kada mutum shiru bi gidan mutane wa mula shi uruna alhali su ba sani wannan shi a dalilin da ka'ida da ana ana hake doka fa in mutum zai hawa rifawa sai an sai an zauna da tsawa gudan dogon zama duk shi yana sai aika gidajen mutane ce don Allah su jaye za a shiga za a ko ba kana kai ba haka nan in za a sama abin da shigo a ɓurji ko in magini zai hau katanga shi gini duk sai an ce a haɗi da in ma wani bai haɗi wani sai ce wallahi in kawo shi wani yana ɗauke tsani yanzu mu tawari ka ɗauke tsani ba sai ya mulmulo ba eh to lahin mai hawa na ko lahin gidan kana a to gani hmm. sai kai musu magana wala a hadisuhun kada mutum ya saurari magana mutane ba da izinin su ba wato in ka duba abin nan sabila al-salahi na shewa abdullahi bin fudui ya ce akwai ya zo da wani hadisi na manzon Allah duk wanda ya saurari labarin mutane ba da izinin su ba to in alkiyama ta subba fi uzunhi anakum za a zuba darma wuta cikin kunne ne saboda saurari wala da kullul hammama illa masturan eh, kada mutum ya ga shi ɗaya shiki ko kuma ya ce kasuwa amma ma ta aka suwa ko wuraren da adda su mutum ya ta ya cige su babu sutura ba daidai bane haram na wa yukrahu lin nisa illa da zuratin in dai hammam ne wan gaba na gida ba wanda an nawaji wanda ana ganin tsirancin mace domin duk wanda zai shiga hamma ba sai ya kama jiki ne ba to kada mace ta shiga makaruhi na sai da lalura lalura tana aikan madan adam ko ad na'am mun kai mun cimma lokacin mu eh ta eh to ami mun ci wura an ta shi kenan sai mu koma ga wancan